in an kawo waku ya sa rubuci shaki titi titi babu fiti ciki ya cika to sai asibiti DJ Hebi mutane suna so su san asalin sunanka <laughs> ni sunana Haruna Abdullahi amma an fi sani na da DJ AB to yanzu tambayin da zan yi maka shine a wata jiha aka haife ka an haife ni ne a garin Kaduna to yanzu abin da muke so mu ƙara sani shine a ina kai karatu na yi makaranta na a nan garin kaduna na yi primary school dina a youth star international school na yi secondary school dina kuma fgc malali kaduna yanzu kuma ina jami'an amadu bello da ke zaria to dj abi yanzu abin da muke so mu kara sani shine waka ne ka fara ko kiɗa ne ka fara shine muke so mu sani yanzu haɗa kiɗa ne ba ma waka ba tukunna sai daga baya sannan sai na zo fara waka to yanzu abin da muke so mu ƙara sani shine a ina wannan suna na DJ AB ya samo asali akwai brother dina wanda ake ce ma likita faruk abdullahi su shine ya bani suna AB to ni kuma a lokacin AB din nan bai mun ba na ji kawai AB is too short sai ne na ce a ah, to tunda ni producer ne bari ƙara dj a kai shi ne na ƙara dj sai ya zama dj ab dj ab lokacin da ka fara waka wani irin kalubale ka fuskanta daga 'yan uwanka zuwa abokai haka wani irin kalubale ne ka fuskanta gaskiya saboda yanayin yadda waka yadda mutane suka ɗauka waka an ɗauka waka wani abu ne wanda irin mara kyau irin ba sana'a ba ce to amma kuma ba haka ba ne yanzu zamani ya canza ta hanyar waka mutanen da za su samu aiki suna da yawa to yanzu dai abin da nake so na ƙara sani shine idan za ka yi waka kakan zauna ne ka rubuta ko kuwa kawai shiga studio kake ka rera ina rubuta waka ina zama a rubuta sai na zauna na rubuta wani lokaci ma sai na haddace sannan sai in zo in fitar da shi wani lokaci kuma za mu zo kawai muna waje ne za mu haɗa shi mu fitar to dj abi na san ka yi waƙoƙi da yawa amma kana ga waƙoƙinka a yanzu za su iya kaiwa guda nawa gaskiya ba zan iya cewa ga yawan waƙoƙin da na yi suna da yawa ni kai na ban san yawan su ba to DJ Abi kana da aure ne kai ban da mata gaskiya bai aure ba tukunna to DJ Abi yanzu tambayar da nake so na yi maka ta karke wani kalan abinci ne ka fi so ina sa abinci kala-kala amma kawai duk abincin da akwai nama gaskiya to wannan ya haɗu